radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Ya masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shin rana na yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su masu ƙayatarwa a cikin shirin namu na rana. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labarun duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayansa sai mu kawo muku shirin namu koma noma wanda mun shaba Adam ya saba gabatarwa. da ƙarshe sai mu karkare shirin namu da shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu wara su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na kokun san tare da abdullahi salihu katsina kokun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau lahadi 31 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1956 sojojin kasashen ingila da faransa suka aukawa kasar masar da yaƙi inda da farko suka mamaye tashin jiragen ruwa ta port said a lokaci guda kuma sojin isra'ila ma suka mamaye wasu yankuna na kasar masar da hamadar sina har zuwa bakin tekun akaba da kuma mashigar ruwa ta suez waɗannan ƙasashe sun auka wa ƙasar masar da yaƙi ne banda shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdulnasir ya shilanta mashigar ruwa ta suez ta zama ta ƙasa kafin haka dai ƙasashen faransa da ingila ne suke kula da wannan mashiga sai dai sojin ƙasar masar sun nuna turjiya da ƙarshe dai aka tsage ta buɗe wuta a tsakanin su majalisar ɗinkin duniya ta jibge sojojinta a bakin mashigar ruwa ta suez da ƙarshe kuma aka miƙa wa ƙasar masar iko da wannan mashigar ruwa da ƙarshe masu saurari kukun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan oktoban shekara ta 1984 wasu masu gadin firaministan kasar indiya ta lokacin wato indira gandhi suka kashe ta lahira masu gadin firaministar mabiya addinin sikh ne kuma a daidai lokacin da lamarin ya faru firaministar kasar ta indiya ta ba da umarni ga sojojin kasar da su kutsa a cikin wani wurin bauta mai tsarki na mabiya addinin sikh wanda yake yankin punjab na kasar ta indiya bayan samun labarin cewa suna tara makamai a ciki domin yin bore da nufin kafa gwamnatin mabiya addinin sik a wannan yanki adadin mabiya addinin sik a kasar india dai bai wuce kashi biyu cikin ɗari ba kuma mafi yawan su suna zaune ne a yankin punjab indira gandhi ɗiyar nero ce firaministan kasar india na farko bayan samun yancin kai daga turawan ingila 'yan mulkin mallaka sannan kuma ta zama firaminista a shekara ta 1967 wato shekaru uku bayan rasuwar mahaifinta sai kuma bayan kashe ta an naɗa ɗanta rajib gandhi a matsayin magajinta.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 a najeriya kuma jam'iyyar pdp mai adawa ta zaɓi iyacho ayu a matsayin shugaban jam'iyyar sai kuma ƙasar mali inda aka kashe sojoji bakwai a hare-hare guda biyu a kudancin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran ali riza jalili kwamandan sojojin kare sararin samaniyar ƙasar iran ya bayyana cewa mai yiwuwa ƙasashen amurka da hamtar ƙasar isra'ila suna da hannu a cikin hare-haren yanar gizo da aka kai wa tsarin rarraba makamashin man fetur a gidajen mai na ƙasar a makon da ya gabata kamfanin dilajin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto ali riza jalili yana faɗar haka a jiya da yamma a lokacin da yake hira da wata tashar talabijin ta ƙasa ya kuma kara da cewa akwai yiwuwan wa'annan kasashe sun yi amfani da ma'aikatansu na cikin gida don kai wa'annan hare-hare amma har yanzu ba za su yi ƙarin bayani fiye da haka ba saboda ana cikin bincike don gano inda hare-haren suka fito. jalili ya ce a harin farko dai an lalata kashi 30 cikin 100 na tsarin rarraba makamashin man fetur a gidajen mai na kasar sannan sa'o'i 12 bayan haka suka kai wani hari na biyu wanda ya lalata kashi 60 cikin 100 na tsarin har ila yau ya kammala da cewa ba da sanarwar da kafafen yada labaran iran suka yi da kuma sauri wajen ɗaukar mataki da da masanan kasar suka yi ya takaita barnan da hare-haren yanar gizon suka yi jam'iyyar pdp babbar jam'iyyar adawa a tarayyar najeriya ta zaɓi mr iyocha ayu a matsayin shugaban jam'iyyar ta ƙasa kamfanin dilancin labaran najeriya nan ya bayyana cewa mr ayu wanda ya taɓa zama kakakin majalisar dattawan ƙasar shine ɗan takara da 'yan jam'iyyar suka yi muwafaka a kansa kafin a gudanar da zaben na jiya da yamma sakamakon zaɓen dai ya nuna cewa mr ayu ya sami ƙuri'u 3,426 daga cikin ƙuri'u 3,511 da aka kaɗa. labarin ya kara da cewa taufik tarafaja shine ya zama mataimakin shugaban jam'iyyar daga kudancin kasar bayan da ya sami kuri'u dubu biyu da hudu inda ya kada abokin hamayyarsa olagunsoye ayinyola tsohon gwamnan jihar osun wanda ya sami kuri'u ɗari bakwai biyar sai kuma umar damagun wanda ya sami kuri'u dubu ya zama mataimakin shugaban jam'iyyar a arewa ya kada abokin hamayyarsa malam ciroma wanda ya sami ƙuri'u 365 har ila yau muhammad suleiman ne ya sami kujerar matasar jam'iyyar ta ƙasa tare da ƙuri'u 375 inda ya kada usman el kudan wanda ya sami ƙuri'u 219 Ƙungiyar ƙasashen Laraba ta bayyana cewa ta damu da yadda dangantaka tsakanin ƙasar Lebanon da kuma ƙasashen yankin tekun Farisa yake taɓarɓarewa da sauri. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto babban sakataren kungiyar ahmad abul ghaid yana faɗar haka a jiya asabar ya kuma ƙara da cewa maganar da ministan watsa labarai na ƙasar lebanon ya fada dangane da yakin da saudiya take jagoranta a ƙasar yemen ya jawo baraka babba tsakanin ƙasashen larabawa abul ghaid ya buƙaci ƙasashen larabawa su ɗauki matakan da al'amarin ba zai ƙara taɓarɓarewa ba ya kuma kammala da cewa yana da fatan cewa shugaban kasar lebanon michel awon da kuma firaministan kasar najib mikati za su ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar sojojin kasar mali ta bayyana cewa sojoji guda bakwai ne suka rasa rayukansu a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai wa tawagar su hari a kusa da garin murdiya mai tazar kilomita 200 daga arewacin bamako babban birnin kasar a jiya asabar kamfanin dillancin labarun reuters ya nakalto majiyar sojojin kasar ta mali tana faɗar haka a shafinta na facebook ta kuma kara da cewa bayan awa biyu ne wata motar sojojin kasar ta taka nakiya a kan hanyarta ta zuwa garin segun shi ma mai tazarar kilomita 200 daga arewa maso gabashin bamako babban birnin kasar amma a wani binciken gaggawa da sojojin suka gudanar a yankunan guda biyu sun kama mutane biyu wanda ake tuhuma da hannu a hare-haren hare-haren ta'addanci dai sun zama ruwan dare a kasar mali duk da cewa akwai sojojin kasashen waje da dama a kasar mutane da dama sun rasa rayukansu a yayin da wasu miliyoyi sun zama 'yan gudun hijira ma'aikatar harkokin wajen kasar syria ta ba da sanarwar yin allah wade da tsawaita mamayar da sojojin kasar turkiya suke wa kasashen syria da iraki na wasu shekaru biyu kamfanin dillacin labaran gwamnatin kasar syria sana a takaice ya nakalto wani babban jami'a a ma'aikatar harkokin wajen kasar yana faɗar haka a safiyar yau lahadi ya kuma kara da cewa gwamnatin kasar syria za ta yi amfani da duk karfin da take da shi don ganin ta mai da ikon gwamnatin kasar a yankunan da sojojin turkiya suke mamaye da su a gabacin kasar tun ranar tara ga watan oktoban shekara ta 2019 ne gwamnatin kasar turkiya ta fara shigo da sojojinta zuwa arewacin kasar syria da sunan yaƙi da kurdawan kasar wa'anda take kiransu 'yan ta'adda tun lokacin ne dai sojojin ƙasar ta turkiya suke kai hare-hare a cikin ƙasar ta siriya da kuma kan yankin kurdawa na ƙasar iraki ba tare da amincewar gwamnatocin ƙasashen biyu ba a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ne gwamnatin ƙasar turkiya ta ba da sanarwar tsawaita mamayar da take wa wa'annan ƙasashe biyu na wasu shekaru biyu masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To a gaida Tahir Amin da ya kawo tuna labaran duniya yanzu kuma sai a saurari shi nan na mu koma noma tare da Mustapha Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mukoma noma shiri ne dai wanda muka saba ka muku bayanai masu alaka da noma da kiwo muna ɗauke da labarai ne masu alaka da batun hauhawar kayan abinci a najeriya da kuma yadda aka yi kira da a ci gaba da tallata amfanin gonar da aka samar da shi ta hanya ta ɗabi'a da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance. kayan abinci na ci gaba da hauhawa duk da koma bayan karuwar farashin sauran kayan masarufi a najeriya cibiyar ƙididdiga ta ƙasar najeriya da aka sani da national bureau of statistics ta bayyana cewa tare da cewa ana samun koma baya na hauhawar farashin kayayyakin masarufi a faɗin ƙasar sai dai na abinci na karuwa, wannan cibiyar a cikin rahotonta ta bayyana cewa a cikin watanni shida na bayan nan an samu koma baya na tsada na sauran kayayyaki a najeriya amma a cikin satumba farashin abinci ya yi tashin gauran zabi ƙididdigar ta ci gaba da cewa hakan baya nufin cewa sauran kayan masarufi sun yi sauƙi ne ko sun yi arha illa iyaka ana maganar cewa ne tashin da suke yi ne ya samu koma baya wani abin yin la'akari da shi a nan shine cewa wasu rahotannin sun yi hasashen cewa a shekara ta 2022 mai zuwa za a samu ƙarin tashin farashin kayan abinci saboda yadda aka samu gardamar damana bana a wasu yankuna da dama na arewacin ƙasar ta najeriya an sami akasi na damina don haka wasu daga cikin muhimman amfanin gona ba za su kai labari ba to yanzu muna najeriya inda ƙwararru suka bayyana cewa kayan abincin da aka samar da su ta hanyar allah da annabi suna da amfani ga lafiyar bir'adama da kuma kare muhalli ƙungiyar masu noman kayan abinci ba tare da amfani da sinadarorin kimiyya kamar takin zamani da maganin kashe ƙwari ba ta reshen jihar ibonyi ta yi kira da arka tallata wannan nau'in amfanin gonar saboda amfanin da ya karshe mai tarin yawa ga lafiyar ɗan adam da kuma kare muhalli babban jami'in ƙungiyar ta wato masu noma da kuma kare da tallata amfanin gonar da aka samar da shi ba tare da sadarori na kimiyya ba na jihar ibonyi ezekiel iboji shine ya yi wannan kiran a wata hira da kamfanin dillancin labaran najeriya wato nan ya kuma kara da cewa kungiyar tasu za ta yi aiki tare da kafafen watsa labaru domin ganin an ci gaba da tallata wannan nau'in na kayan abinci hakanan kuma za su bayar da horo ga malaman gona da sauran manoma akan yadda za su rungumi wannan irin noma saboda ya amfani lafiyar bil'adama da kuma kare muhalli daga taɓarɓarewa. To ma sauraro ba mu dasa aya a nan saboda lokacin wannan shiri da yake gajere ne ya zo ƙashe. Ta fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Muna fata za ku kusanci tare da mu a fitowa ta gaba domin ci gaba da sauraron wannan shiri na mu koma noma. kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Dari dum dum kuye ya Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na Iraniyawa daban-daban domin shaɗantarwa. To da yake muna cikin ranakun zagawar haihuwar manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi da alayensa ne. A yau shirin namu zai da kawo muku waƙoƙin yabo ne da mawaƙan ƙasa Iran suka yi wa fiyayyen halitta annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa. yanzu kuma bari in gabatar muku da gungun mawaka da suka daga garin bushar da suka yi wakan bege ga annabi muhammad tsiya da amincin allah su bata gare shi da alayensa tsarkaka ai saurari lafiya Gungun mawakan bege kenan aka saurara daga birnin Bushahar na nan kasar Iran. Da fatan masu ware sun gamsu kuma sun nishadantu da wannan waka da aka ji. Kuma a nan zamu janin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu da sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.hausa tv1.ng to ma saurare duka duka iya abin da suka kenan a cikin shirin ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a dan shirye-shiryen amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi na kammala musamman tahir amin da ya kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausat Música